ta hanyar firamare na ba kai ne kwasa kashi ba eh shi ne eh na su mai kwasa kashi ba aka kore ni daga masana'antar mu ga a gidan haya nake ga kannai ga mata ga gyatu mata ga kuma marayu da aka bani rike yi da dan ne bai da da bai da bai ba ku samu haka ne ne a lokal gwamnati ne ke da aiki saboda kuma sai ka ce maka ni ne kullum zan iya taimaka ko eh? ni ne zan iya taimaka kawai duk unguwar duk garin ni ne zan iya taimaka maka babban takaici na ma ina cikin gida a zaune kawai sai na dinga jin jiniya na ɗauka ma gobara aka yan kwana kwana ne za su kashe wuta ashe jami'an tsaro ne da yan tarabuna wanda suke kore mutum daga gida banda barazana da ɗaukar rayuka da ɗauke ba daɗi da su ne ba abin da ya gaya da ba ke mu kora ta suke zo ne na gaba hannu ya dace a ce ya taimaki ni da rajin manzon Allah sai ba kai ba kai ba Allah eh? da zabi kace ka kawo min da ka ga yadda ake samun kuɗi Allahu akbar to ranka da ka bani kuɗin ba sai in je gujin gobe ko bai ga tarin siyo ma a'a na gane idan mata ka kawo mata yadda ake bada kuɗi ka ce mata mata dai za ka so mata nan ai ba zan gaya ma ni na sa an rushe masallaci saboda a buɗe gidan gari ye kwarai kuwa kai bi daidai yanzu ana nan makaranta ce ta allo ana ta karatu ina zuwa na ce a mutsike makarantar annan nan a yi gangariyar gidan karuwai don a samu idan kariri domin a dinga samun tallafi daga gwamnati kai ba matan liman kake so in kama ko matan na'ibi kai na tsibi hannun baka labari eh ya kaji hannun ba hango ka ba hayaki ne nake to garwa shi ne ta mushi eh, hayaki ne ne babban abin da yake birge in ba ya ba nan zan ji cuta ta ta tashi kai ka fi zo gurin eh. kuɗi ne ka samu dubu goma na ta fara goma zan kuma za a kai musu ashirin wallahi za su yadda ake cikin wannan sunamin in bata ci ka ta ci gidanka abin da za a yi eh. kan ta zo na ka zamu ci kai Allah na ce maka ba ma ba ka mu matallimin eh. ni da kai ma za mu iya mu zakwai da ruhun zakwai da ta mola tana ban mamaki kai ni dubba fa ran da je gidan kallon nan na ga an dan jamanin nan waye waye sunan shi dan jamus wa dan jamus batin ah, okay da hi da nesi ai da ci wahala eh haka eh haka da eh, ga heji a kar alquran yayi daidai wa kenan nesi. nesi. ai irin bal din da nesi yake buga to dukkan alamu zai ci wahala ni fa ba abin da yake ban mamaki eh wai sai ka ji an ce wai lamba ta dan bal girma ne za a tare lambobin duniya a dora mun ayi zan a za ka dauka wallahi dauka bakin ka ma sai ka daura Allah sai na dau dubu shida dani ai ka amma ba da mu je gidan biki wa waso kafi ni na fi ka iba ba ko eh, kuma ai tsoho na sana ike ba roko ba eh, eh, ni tsoho na roko ke amma ka san tsoho na ba bukunya mu kai sai ka rinka tonan asiri ai ba na son a ce dogon magana kai daga baki da komai na ka sai kayan dakwa faɗa mu a'a ai abu ka san tsakani na da assalamu alaikum haka ne tsumararren yanzu ku saboda Allah haka na ce ku mun dinki haka na ba ku kaya na ku dinka mini baiwar Allah lafiya ita ta kawo haka haka ne mm. ba in jingina da garu ya kamata a dan tana dan saboda ka san irin waɗannan yanzu me me matsala da Allah saurara saurara ba da kai nake magana ba da shi dai auna da shi kin san ni haka nace ka yi ko ka ana baka bashi measurement din bane a ka'ida ta ma shugaban shugaban teloli kana dinke kofa ko ya ce ka tohe ta to yanayin mutum yanayin dinke sa na ga mutum kila kula ne to dinkin kula daga tashi kuma da kaya da ya kula da sai aka ce kamun kayan da ba zai shige ba dai kaya tsaya a nan gurin muga muga ke kika ce ai miki ke ke da dinkin nan suwaga an gaya muku eh, Billahi la ilaha illa huwa ina da abokin da a gidansa ake raba aljannan tun da sharifi ne ajinin eh. annabi ne in kai nisa ta ina ake ba da aljanna sallallahu alaihi wasallam ka kana da hankali ah, an hore mu an hore ku Allah jikan rabi da Musa Ibro amin rike mu mm, mm. ta kuno maka auna riga ya kai sha shida ah, wannan ai wulakanci wannan ai wulakanci ne baiwar Allah yana complete ya da ba babu baiwar Allah wannan riga lokata shi mun suwaga wannan ne suwaga haka ake suwaga wannan riga za a kara mata hip za a riga ba a ƙara mata kunkumi yawa ba a ƙara mata ciki yan ciki ba a ƙara mata tumbi yawa za a ƙara mata wuya magana sannan za a yi mata linki za a yi mata linki kuma Allah da za a miki jami'i kasa yanzu za ki ƙaro falle biyu da jaka biyar kuɗin wanda ba ku da hankali ba ni kaya na Allah ya hasa da a rubutata Billahi da In Allah da sai kare ya biyo ki ya Allah da sun can kuma Allah dai hukuma ce za ta kama ta mai da ayyukan da ta rediyo sai ba ka ga mutum kamar garwa kai tunanin ah, seti gare shi wai za su yi yanzu dan Allah dan wannan da ka ciki wannan mai zubin alallaka mai zubin a kori kura ina ina ba ki masu kula wannan wala mamaki ke ni bala ranar ta tana ba wannan director wannan director Nura Mustafa waye iga yarinyan nan ya zuba Nura waye Nura i ka san ya taɓa yin sadaka ai mutum abi ni abin da mai bata rai na abin su mana wannan yarinya akwai wallahi wani abin kunya ta tafka shi ne abin ba ta mai rai faɗi a kai dai ka ce tunda dan marwuka ne ka Magana ga haɗe mai gina ra, mai kuma mai gina Ya ba, ai wato ina hango ka sai na san yadda aka kura na bukatar nama. Kai kai Zagi nake so. Daga daga. Daga daga. Yau eh. Na ce na na na ci na kure. na ɗau hannu kuma na fahimci zaben da kake nema ko a samu na arlik ko na agadas zan ku samu kwarara gangariyoyi gilide guda uku kun sanya duka ka baɗe su ni zan ga wata da ni ni na san hannu zan baka labarin maganin basar din ni fa yayi mun billahi lazi maganin basar din ni Allah fasha yawa bayan na ji aka ce a ta sau karshe kawai kola da zai sha sai na ji yan san basan daga ni har ma za ka yi maza yawwa sosai yawwa eh, Ina nan na shirya za a ji kirkira bushiya. Na shirya wani abu bana. Ya eh, ah! Allah na shirya wani abu. Ya ya. Yawwa. Wacce harkar na an yi ta mun yi wancan mun wancan so da ke mu juyo wannan kuma a jiya wai an yi ake yi ne ne je kare ka dawo kare ka dawo kai shi kuɗi in kai shi to ai baka gagije baka ta karama nan ka ta su dan kuɗi kuɗi karshe sai ka zuba abin da kake a ba sai je eh, ka dai ka dawo eh. Allah haba to eh. ya a ce wani ya so zuwa ba ce oya na an taɓa wani labari a yi wannan ya so zuwa ci ake Yan mata salimu mu dai. Kai masa. yan mata ya ruwa. Yan mata ba dan Allah da ikon karkace na yi miki kauni ba da sai in ga miki. yadda ki biyar gudanar da yadda kika taho da mazirarin kwaroron shawo kwana game da gangamin hasken ki tare da yadda kika taho ɗauka nake ya ce ko kuma kunama maciji zangar da tsayinsa ganin yadda kika abin yasa na ce bari da miki magana banda ce ne miki shige gida sai in ce miki tsab yadda uban gida na ikaranta min sura da duk duniya in ya gani zai ɗauki dunkuli yi mata sai dai ta ce hanikan mata alherin da manya kin san cewa dungushe baye musu kaɗan to da sai ce ce bai fahimce ka ba alhamdulillah daidai nan nake so a zo domin in kika faɗa ilimi ne zai aiki a gurin abin da nake nufi shi idan har kika ba ni dama na yadda siffar da siffa irin taki in na kai manya ba sa karamin alheri sai an miki abin da in kika juyo ki ce timaya wani irin a a'a yo labar ya huce kuma shi ke kawo da rabon wani ai waka a bakin mai ita tafi daɗi kin kowa sanin kamar yadda na gaya miki a baya shi alherin manya ya yi kiwa ba ta waiwai ake sai dai ki jikin kin <laughs> a ne kan bare kuwa so na ji amma akwai wata hanzari gaskiya ban fita sai mahaifina ya gani. a ah, kina nufin wai insha Allah sai tafiya ran lahadi ina nufin ya yi bulaguro gidan rediyo in suna bbc sai ki ji an ce sanni sanni bakaliki ko ki ji an ce miki dan kudama eh, eh, yusuf dan kudama eh, kowa ce sanni to tun da haka ne yanzu ki kwatanta min gidan idan kuma kika fahimci cewar kin je wannan guri kin ga yadda uwa laushi ya zo to tabbata za ki ji sukur sukura dan abu a'a ba ne kofar gidan mu ba dai kofar sai dai yanzu dai kawai ka gaya min inda na same dandali dandali lokaci da marice kamar haka lokacin laushi ya keto gefen kwandi na nan sai dai ki ji wuf Kur'ani. <laughs> Yana, yana, yuya, abba ka wani gari a can ce kwanan da